annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce masa ya aka yi nan take ka'ab ya gaya wa annabi cewa ya rasulullahi ba abin da ya hana ni fita haka kawai na zauna a gida ba wani abu da ya hana ni kawai haka nan kawai na zauna annabi ya ce haka ne ya ce haka ne sai ce to tashi kaji kawai to da shi da wasu mutum biyu mominai su kawai suka gaya wa annabi gaskiya suna tashi ce annabi ya ce to kar wanda ya ƙara musu magana saboda laifin ya kai a musu wannan hukunci ka karanta min bada ilkisos har yau jamilu zainu ya ce idan aka samu wani a cikin musulmi ya yi wani laifi irin wannan to ya halatta shugaba ya ba da fatowa cewa kar wanda ya ƙara mai magana ya halatta kuma duk wanda ya masa magana ya saba wa Allah amma yanzu ina shugabanci niki a ina ake yin shi sai dai su usama duk duniya su kaɗai suka rage su ne in an ce je ka yi to baka da ja kawai zaka je ka yi sai dai in abin da ya saba ma Allah ne ko annabi amma in aka ce je kai to sai ka yi in ko ka shugaba zai ce kar wanda ya ƙara kula ka kai kanka za ka ji daɗi in ka ga 'yan uwanka musulmi sun bi watan umarnin da shugaban musulunci ya ba su ba za ka damu ba tun da ka san abin da Allah ya da'ayi ne aka yi akanka amma yanzu in mutum na ƙungiyarka shugaba kaɗan yi wani abu ya ce kara ƙara ma magana sai ka ce to ƙungiya nawa ce a addini <laughs> amma a ce wai ni za a ce kai magana da ni sai ka balle to amma ka ga dama sai ka kafa taka sai ka kafa taka sabuwa ba ma ka koma wata ba sai ka ce kai ma kai taka da ma kun gano wannan shi kenan ka abu ya zauna ba mai magana da shi ana nan ana nan annabi ya aika wa matar shi cewa mata rabu da shi ta tashi ta koma gidansu ta tashi ta koma gidansu ya ce zaƙat alayyal ardu bima ba duniya ta yi min kunci ta zama mun kamar ƙwanƙwala duniyan nan sai na ji kamar iyakar girmanta kamar girman ƙwanƙwala ce bima rahuban tare da tare da girman da take da shi da ma kun gane wannan ko amma ka bai ce bari yarda ba yana wannan hali ne sarkin wata ƙasa kafiri ne ya ji labari sai ya aiko madaleta ka kawo mai cewa to na ji labari manzon da kuke bi ga irin wulaƙancin da ya maka saboda haka ka dawo gari na ka shiga addini na zan maka goma ta arziki abu yana gama karanta wannan takarda sai ce ta to ai wannan letar bala'in da ke cikinta ya fi wanda nake ciki Ta ji yadda da manzon Allah ko a ce shugaban wata ƙasa ya ce dawo zan baka mukami za ka zama babban mutum amma sai ya fahimci to ai halin nan na kunci da ya shiga sakamakon cewa a daina masa magana matar shi ta koma gida to ai wannan bala'in ma ya fi sauƙi in ka danganta da takardar da aka mai domin ita cewa take koma ka yarda jama'a kun gane wannan ka'ab ya ce wata rana ya hadu da ɗan ɗan uwan baban shi wanda da aminin shi ne komai kusan tare su yi mai sallama kawai sai ga ya kau da kai ya ce sai ya fashe da kuka sai ya matsa kusa da shi sai ya ce wani sai ya ƙi kula shi wani ya ƙi kula shi wani tsakaninka da Allah muna tare tuntuni tsakaninka da Allah kana ganin ban san Allah da manzan Allah to ba abin da ya fito bakin ɗan uwan nashi sai ce Allahu wa rasuluhu alamu Allah da annabi suka san ni mai ruwana je katan ku karata ya ce to wannan abin ya dame shi a duniya amma ka tun da dai gaskiya ya faɗa sai ya ta cewa to Allah ka dai ga sakamakon gaskiyar da na faɗi ita ta jamun wannan gaskiyar dai da na faɗa ita ta jamun haka amma ba komai baka ji ga wani mawaƙi yana cewa komai za ka faɗi faɗi gaskiya ba komai ta ka maka ka biya duk abin da kai faɗi gaskiya duk abin da ta ja maka wala ka biya yanzu duk abin nan da gaskiyar da ka'ab ya faɗi ta ja mai wala ya biya kawai ba matsala to wallahi jama'ar musulmi bayan cika kwana arba'in annabi ya ce matar shi ta tashi sai da ya cika kwana hamsin cir duk duniya ba musulmin da ke mai magana ba mai siyar mai ba wanda zai je ya siya aure shi ba mai kula shi kaf ko ɗan uwan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya baya kula shi ya ce wata rana tashi na tafi masallaci ina shiga masallaci sai naga annabi na ta fara'a ana harka amma yana hango ni sai ɓata rai sai na ce inna lillahi na je gaban manzon Allah na zauna na ce assalamu alaikum ya rasulallah ce kawai sai ya kau da kai ni dai na ga bakin shi ya motsa ya ansa bai ansa ba ni dai ban ji mai ce ba amma wallahi ka ya tashi ya ce tun da dai gaskiya na faɗa ta ja haka ya ce ba komai to bayan cikar kwana hamsin sai Allah ya saukar da aya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا كوما إيماني كجزء عن الله كسن شيء تارد ما سجت يا سكاب تمالك kaga girma ko duk wanda bai imani ne Allah ya kira shi ya zama irin su ka ab'dan malik ya ce wallahi daga ran da wannan aya ta sauka har zuwa yau da nake gaya muku maganan nan kaf dan malik ya ce ban ƙara gigin yin wata ƙarya ba tunda Allah ya mun wacce ya bawa to haka musulmi ya kamata ya zama amma an gane ko al'imam muslim ya rawaito hadisi wanda wata rana ana zaune sahabbai suka tambaye annabi cewa ko zai yi mumini ya zama matsoraci annabi ya ce zai yi kana iya ganin mumini da tsoro to zai yi mumini wasu suka tambaya ya zama marowaci annabi ya ce zai yi ka gama ga muminanci ga ruwa sai wasu suka ce to zai yi mumini ya zama makareci sai annabi ya gyara ya ce sam ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba mumini da ƙarya ba zai yiwu ba sam in dai kana shimfiɗa ƙarya to kana nan dai a musulmi amma akwai alamar munafunci a tare da kai an gane ko Allah kyauta saboda haka jama'a mai kokarin sabarwa kanmu da gaskiya cikin aiki da magana wannan aya ta zo a suratul ahzab aya ta saba'in zuwa da ɗaya ko amma ba'ad mala ya ce bayan wannan shimfiɗa fa inna usratul usratil muslimal yau ila an ta ta'allama fiqh al jana'iz wata lallai buƙatar al'umma musulma a yau tana da tsananin bukata zuwa sanin fiƙihun jana'izar musulunci yanda ake yi da gawa al'ummar musulunci a yau tana da bukatar ta sani Inda yanda ake yi da gawa ne a bisa tsarin sunna to al'ummar musulunci a yau tana da tsananin bukata zuwa ta san yanda watan mas'aloli na jana'iza suke la takfa alal ba'id wannan magana ko ba ta koyuwa ga wanda ke nesa yanzu wanda ke can bejin karatun nan ya san al'umman musulunci tana da buƙatar sanin yanda ake yi da gawa wanda ke nesa da mu ma bai mu ya san haka qabla al-qarib kamu ma wanda ke kusa da mu jama'a duk gidan da aka yi rasuwa ka kula da kyau zuwa ake nemo wanda zai zo ya magawar wanka wane gida ne ake yin rasuwa a ce wai a gidan su kashe su rufe na komai da ya shafi jana'iza babu da an yi rasuwa za a ga mutanen gidan an fito ana neman malam wani ko liman wani ya zo dai ya taimaka ya magawa wanka to ashe ko wanda ke nesa da mu bai jin karatun nan ya san al'umman musulunci tana da buƙatar sanin fiƙihun yanda ake wa gawa a musulunci don jama'a cin mutuncin kai ne watan aibi ne ga al'umma babanku a gida ya rasu ko mahaifiyarki ta mutu a gida ga ku a gidan kun balaga masu hankali amma fita ana neman wata mai wankan gawa ko wani mai wankan gawa me amfaninku to ashe ko in kun fahimci haka wanda ke nesa da mu bejin karatun nan ya san a yau al'umman musulunci kaf tana da buƙatar sanin yadda ake matsalar gawan nan to bare kuma ma kafin ma ai magana wanda yanzu gashi yana tare da ni zai ji abubuwan da matsalar ta ƙunsa fa innana malam ya ce domin mu lallai mu dinnan nara fi kulli yawmin kasiran minal muslimina idza mata lahum karibun domin lallai mu dinnan a kowace rana muna ganin da yawa cikin musulmi idan wani ɗan uwansu na kusa ya mutu fa innahum za ka gansu la ya'lamuna shay'an anil ghusli ba su san yadda ake wankan gawa ba jama'a kun gane maganar nan da yi mu nan a yau shi abu amma yake faɗin wannan magana ya ce lalle mu a yau muna ganin da yawa musulmi in wani ɗan uwansu na jini ya mutu sai ka gaba san yadda ake wankan gawa ba sai sun fita nemo ba ma kun gane to ita kuma gawa watan tana da wani abu watan mutuwa tonin asiri ce yanzu wani kai dai kana ganin cikin babban riga ne kawai kai dai ga mutum ba haka wani ya ce ba kai dai ka ga mutum yanzu wata kai dai kana ganin ta cikin hijabi ne amma wallahi da za ta tuɓe ka ga fatar jikinta sai kai amai wani da zai tuɓe ka ga fatar jikin shi wallahi sai zuce ka ta tashi saboda da dabbara dabbara da wasu abubuwa da za ka gani amma tun da ya sa riga to dama riga rufin asiri ce eh sai ya fito ga yanan ana hulɗa dai da mutum jama'a kun gane wannan ko to idan har akwai wata matsala a jikin mahaifinku ba yanda za a yi ku zo mai wanka ku ga wannan matsala a jikin shi ku kuma je kuna faɗi ku je kuna faɗi kaga ba zai ruwa amma in wani ne ya ga wata matsala wadda ta tayar mai da hankali to in ba mai rufin asiri ne mutumin arziki ba ne yana iya zuwa ya ce ka sha kai ashe wani da nake gani wallahi da muka zo mai wanka ba ga jikin shi ba kamar mutum ya amai to kun tona mu ubanku asiri kun tona ma uwarku asiri jama'a kun gano wannan ku zamanin imam malik ai wata ta je za ta yi magawa wanka tana zuwa za ta yi mata tsarki sai ta ce ta wannan farji zina ba an sha zina tarab tana nutsa ɗan yatsa kawai sai farjin ya rike yatsa wanda ke taimaka mata wankan gawan suka zabura yaya taitai ta zaro hannun ya fita sai kuma yawon neman fatawa to yanzu ya za a yi wannan malami ya ce to wannan dai jarabawa ce daga Allah saboda haka sai a yanke hannunta a tafi da shi a je a rufi wani ya ce a yanko farjin ne. duk kowa ya ta ba da tasa fatawar ƙarshen ta aka a ga Imam Malik ya ce a aje a tambaye mata tsakaninta da Allah ta ji tsoron Allah ba ta wata kalma ta batanci ga matar ba na zuwa aka yi mata tambaya ta ce ta yi me kika faɗa shi. aka je ga Imam Malik ya ce kazafi ce mata a je ya mata bulala gagawa a rufe aka juya gadon bayan matan na aka yi mata bulala ta ƙazafi. bulala tamanin ana ta saba'in da tara ana ɗaga ta tamanin ana shauɗa mata ta hannun ya zaru kaga Allah ya kiyaye hannunta da an kai makabarta da shi jama'a malam ya ce fa innana nara fi kulli yawmin kathiran min almuslimina idza mata lahum qaribun domin lalle mu muna ganin da yawa cikin musulmi a kowace rana an gane idan ɗan uwansu na jini ya rasu fa innahum la ya'lamuna shay'an anil husli sai kaga ba abin da suka sani game da wankan gawa kuma za ku je da wankan gawan yake a aikata da izinin Allah za mu zo mu nuna shi a wurin nan a aikace kuma sai mun samu wasu aƙalla mutum watan shida zuwa goma Ko waɗanne mu haɗa mutum biyu biyu su yi wankan ga wannan ga wata ƙatuwar ibbibi da za mu zo da ita wurin nan in Allah ya so sai an yi haka a wurin nan za mu nuna yadda wankan ga wannan yake a aikace a sunna idan muka nuna kuma za mu nemi wasu mutane aƙalla shida ko goma mutum biyu su haɗu su yi ma wankan mu gani kowa ya gani jama'a kun gani? sannan su yi mata likkafani ita yar bebin sannan za mu haƙa kabari shakku za mu haƙa kabari lahadu za mu zo da makara a sa yar bebin bayan an naɗe ta a cikin likafani. da izinin Allah za a ɗauki makarar kuma za a tafi da ita kabarin da za a haka a nan bakin masallaci za a haka shi a nuna yadda ake aje makarar a wurin kabarin a nuna yadda ake ɗaukar gawar daga makara a sata cikin kabarin a nuna yadda ake rufe mamaci a cikin kabarin wannan da izinin Allah na yi mana alkawarin in Allah ya so sai an yaka in mun zo gabar da ta dace a haka Allah kyauta wal kafani haka nan za ka ga da yawa musulmi ba su san yadda ake kafani ba ga mutum ya mutu a gida ga babbar riga fara yana da ita sai kuma je ana neman tela gari ku farke ta kawai a naɗe akai jama'a kun gane wannan ko a farke ta kawai sai a naɗe shi akai shi kenan fa kuma menene ya haɗa ma asali in dai yadi in dai yadi yana da faɗi menene alaƙar likafani da tela babu likkafani in dai wanda manzon Allah ya ce a yi ne ba wando ba riga ba hula ba rawani in mace ce ba hijabi waɗannan duk bid'a ne sa su cikin likkafani in an samu abin da za a ɗaura daga saman cibiya zuwa ƙasan gwiwa aka sami faɗe ɗan zani guda biyu wanda za a ɗora shi a tsakiya a naɗe iyakar likafanin da manzon Allah ya ce aiki kenan a samu wanda za a ɗora ma shi mamaci ko mamaciya daga cibiyarta zuwa ƙasan gwiwa a shimfiɗa wani ƙaton zani fari a ƙara shimfiɗa wani a samansa sai a ɗora ta tsakiya sai a naɗi shi kenan kawai wannan shi ne likafani da annabi ya bar musulmi a kai kuma shi sahabbai ke kuma irin haka aka yi wa annabi Da jama'a kun gane wannan ko ko da wani malami ya ba ta fatawar ai wani nau'i to yanda dai annabi ya ce shi ne daidai ko da na shi daidai ne to na annabi ya fi Allah kyauta wasalati kuma muna ganin da yawa mutane a yau in ɗan uwansu na kusa ya rasu sai kaga yadda ake sallar gawa ma ba sani ba sallar gawa fa mutum bai sani ba sallar gawa da yawa za a ga musulmi ba sani ba kuma an ƙi a koyar da su ne bisa tsarin sunna sallar gawa fa da ana tsayawa kan gawa kana tayarwa Allahu akbar bayan tayarwar liman in ko kai ne liman za ka tsaya daidai ka faɗaɗa namiji ta baya daidai ƙiye shi kenan in mace ce tsakiyarta kana tsayawa Allahu akbar sai kai a'udhu billahi da bismillah sai fatiha da sura waye bai iya ba fatiha da sura ba ce bakar ko ali imran ko nisa'i ba wace sura ka iya ka yi ta sai ka tsara Allahu akbar sai kai salatin manzon Allah salati ibrahimi salatin da annabi ya kori sai ka yi shi waye bai iya ba to ya sami yan islamiya su koya mai kana gama salatin manzon Allah sai ka ƙara Allahu akbar sai ka ce Allahumma gafir lahu warhamu wa atihi wa afu anhu in ba za ka iya har karshe ba kai ta Allahumma gafir lahu warhamu kai ta maimaita kai ta maimaitawa so bakwai ko su tara ko su yanda ka ga gwargwado sai ka ƙara Allahu akbar sai ka sallami shine fa sallar gawa ji yanda sunna ta tsara amma an sai ga ba a nuna wa mutane ba kuma ita ka'ida ta sallar gawa an fa ka tsaya baka ce ko to baka yi sallar gawa ba kawai an zo sallar gawa ka shiga cikin layi kai ma sai ka tsaya kiri kawai da kai ga ka in an ce Allahu akbar ka ce amma baka cewa komai in an ce assalamu alaikum ka ce to baka yi sallar gawa ba dan wannan karatun Fatiha din wajibi ne sai kai salatin annabi wajibi ne to kai kawai ƙiriri ka tsaya to ba gara ka je can ka tsaya daga baya ba kana kallo to in Allah ya so duk a aikaci sai mun nuna muku yanda waɗannan al'amura suke a wurin nan saboda jama'a so ake a mai da tunanin mutane akan yanda sunnar manzon Allah ta ce don tafi komai sauƙi amma kana gigi ka ɗauko yanda wani ya tsara sallar ga ba ta annabi ba to in Allah so tun daga haddace wannan karatun wallahi sai an ta'arta mu amma na manzan Allah kaga ba wahala ba wuya fatiha da sura kowa ya iya in baka iya ba ji in islamiyya sun iya fatiha da sura ka je su koya ma an gane ko mala ya ce waddafni da kuma yadda ake rufe mamaci duk zaka ga mutane ba sani ba a yau ya ake rufe mamaci uhu shi yasa in an je za a sa gawa a cikin kabari wai taron jama'ar da ke wurin ana daukar ta da an yi haka za a tura cikin rami sai ka ji la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga bid'a wai yanda ma ake sa gawa a cikin kabari mutane ba sani ba kuma wai ba za su nemi su sanya ake a sunna ba duk wanda ya kama gazi sa a kabari kana rike ta sanda za a sa cewa kake bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillahi wa ala sunnati rasulillah duk annabi na faɗin haka duk za mu karanta za ku ji wa ta'ziya haka nan za ka ga yanda ma ake ta'aziyya a musulunci mutane ba su sani ba ta'aziyya wannan fa akwai yanda musulunci ya ce ai ta'aziyya ta'aziyyan nan ma mutane ba su sanya ake yi ba su dai in sun je kawai za a ce assalamu alaikum ina wunin ku lafiya ya muka ji da ko to Allah ya ji shi. to wannan shine ta'aziyya wannan addu'a kuka yi mai amma akwai yanda ake ta'aziyya za kuma ku ji in ka je ta'aziyya ba ka yi yanda shari'a ta ce ba baka da ladan ta'aziyya ta'aziyya wannan fa mutane kawai sai dai su je sai a ah, ina kwana ina da gajiya muna ya haƙuri, ko alhamdulillah to Allah ya ji shi wannan addu'a kai amma ya ta'aziyya take za ku ji kuma kullum abinda muke so mutane su gane dan fa an ce ya haƙuri suka ce alhamdulillah Allah ya ji ƙanshi suka ce amin ba fa cewa muka yi hakan ba kyau ba dan yanzu wani yana iya zuwa kuma ya ce to yau kuma ka ji 'yan salaf karatun da suka yi wai wannan ma ya haƙuri Allah ya ji ƙanshi wai ba kyau to mu ba haka muka ce ba in dai ta'aziyya ka je akwai yanda annabi ya ce a yi to in baka yaka ba kai ko ba daidai ba kowa ya sani idan yanzu ka zauna wurin tahiya a sallah kana miƙe ɗan yatsa sai ma mu suka ji liman ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yana kada yatsa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim غير المغضوب عليه yana ta kada ɗan yatsa wurin tahiya wala dallin suka ji a ce amu to ko dai su tashi ko su ci kai liman mu mu gane ba ba za su yadda da fatiha a wurin ba me yasa fatiha ba kyau ne to amma tun da aka yi ta a inda shari'a ba ta ce ba kowa kuma sai ji bai yarda ba kawai to mu haka muke cewa duk abin da za ka yi ya shari'a ta ce ya haka in ka maye gurbin wannan abin da wani to ba daidai ba ne in dai kana so ka sami lada da gaske a wurin Allah to ka aji abu a yanda shari'a ta zo da shi jama'a to har ta'aziyan nan za ku ji yanda ake yin bari a zo wurin insha Allah waliza mala ya ce wannan yasa fa inna nistakhattu rabbi azza wa jal na nemi zaɓin ubangiji na mai girma da buwaya fi jam'i hadal kutayib saghir a wurin tattara wannan dan karamin littafi wannan littafi wannan dan littafi karami muwaddihan fihi ammatul ahkam kuma ina mai bayyanawa a fili cikin wannan littafi watan dunkulallun hukunce-hukunce anil marbi game da abin da ya shafi rashin lafiya an gari za ka ji abin da duk ya shafi rashin lafiya da yadda ake jinya na mara lafiya walmauti za ka ji bayanai akan mutuwa da abin da ya shafi mutuwa don jama'a ba kowa ya fake fahimtar mutuwa ba in ka ga mutum ya daina nishi zuciyar shi ta daina bugawa ba fa naɗe shi za ku yi kuje ku rufe ba in kuka yi haka ku yi kuskure kun san yadda mutuwa take ne a a to ba ruwanku ku nemo wanda ya sani kai dai kaga ido ya rufe ko ya kafe to wannan ba fa yana nuna ya mutu bane ku nemo wanda ya sani in ya ce ya mutu to ya mutu in ku ba haka baka ce ni fa ban san mutuwa ba jama'a ni dai na ga ya daina ni shi kuma na ji na taba kirgin shi bai bugawa a nemo wanda ya san mutuwa ya gani a unguwan nan da ni an taɓa yin wani abu yaro ne aka yi wa sallah tare da ni muka ɗauke shi muka kai shi wannan makabarta ta nan tudun wada da ni aka sa shi a kabari muna sa shi sai na ji yayi motsi yana yin motsi sai na ce ma wanda muka kama shi ni ko na ji kamar yana motsi sai ce shi ma ya ji kamar ya motsa kafa shi ba sai muka ɗauko gawar da ma aka ce to a fito da shi a gani muna buɗe daidai kan shi likafanin kenan wallahi sai ga idan shi kyau ya buɗe guda biyu da ni aka yi wannan abin to kaga yanzu da mun bashi a haka mun mai da ƙasa mun rufi ko bai mutu ba ya mutu duk wanda ya shiga kabari wallahi ƙarye shi to akwai yadda za a iya tashi wannan ɗan rami da ake sa mutum jifa wani in za a zira shi sai an ɗan matso bayan shi an matsa gaban shi sannan ana tutura sai ka ji kuf ya faɗa kai da za a ce a ƙara fito da shi sai ya zama aiki sannan an jibga ice a kai an kawo an kwaɓa ƙasa an toshe an mai da jibgaggiyar ƙasa an ɗora ga yamin wannan za a yi to ya ma za a yi miki saboda haka jama'a kar ka ga mutum ya rufe ido ko idan shi ya kafe ko ka taba cikin shi ko kirjin shi ka ji bai buga ka ce ka san mutuwa ne kai a ina wa nuna maka yadda take sai ka ce je a nemo wanda ya san mutuwa in ya tabbatar da wannan mutuwa ce shi kenan Allah kyauta wal gusli kuma za mu bayyana in Allah ya so yanda wanka yake wal kafani da likafani wad dafni da yanda ake rufe mamaci wal da kuma yadda ake ta'aziyya wala qad timadan kulliyan ala kitabi shaykh albani ahkam janaiz na dogara ne dogara ta gaba daya akan rubuta wannan littafi kan littafin babban malamin musuluncin nan a shek muhammad nasir din albani littafin da aka fi sani da ahkamul jana'iz to gashi da wannan littafin ya dogara wurin rubuta wannan watan ɗan talhisi ne duk wasu mahimman gaɓoɓi na wannan littafin shine ya ɗauko kawai gaɓa sai sa ta kawai galibi zai kawo dalilan in kana neman dalilan kowace gaɓa sai ka koma wannan littafi jama'a kun gane ko shi yasa in mun zo karatun in Allah ya so zai rinka matsalolin da yake kawowa wadda nake ga da buƙatar a kawo dalili don kar kawai wani ya ce ah, to ya ce kaza ba a ji dalili ba to za mu kawo dalilin zan faɗi dalilin insha Allah wa bi khasatin fi mas'alati tabwi musamman ma a keɓe cikin abin da ya shafi mas'ala ta babi babi babi babi yanda ka ji na littafin nan na albani haka zaka ka ji anawa wa tartibil masail da kuma jeranta mas'alolin cikin littafin yanda ka ji a wancan babban haka zaka ji a wannan ƙarami fajazahu Allahu anni wa anil islami wal muslimina khairal jaza Allah mai sakamako kan moriyar da na ci daga abin da ya rubuta ya mai sakamako game da abin da yawa musulunci da musulmi Allah ya saka mai da kyakkyawan alheri amin waje alhazal amala fi mizani hasanatihi kuma ina roƙon Allah ya sanya sakamakon wannan aiki na rubutu da yayi na ahkamul jana'iz incin shi albani Allah ya sanya sakamakon aikin a ma'aunin kyawawan ayyukansa faris ya akhal karim ya kai dan uwa mai girma ka kwadaitu warisi ayyatuhal ukhtil fadila haka ya ke yar uwa musulma ki kwadaitu alaktina ihadal kutayib akan cin moriya da mallaka wannan dan karamin littafin jama'a wannan dan karamin littafin kowa ya kokari ya mallake shi ya ci moriyarsa an gani littafi ne dai gashi a jihu ma na zira gashi yanzu kowa ya gani duk inda za ka da abinka ka yi ƙoƙari ka gane abin da ke ciki duk ran da aka rasuwa gidanku ba sai ka kira wani malami ba ɗan ɗauko shi dama ga yana a jihu ma kana fito da shi sai ka dudduba ya ake kaza ya ake kaza ba shi kenan ba shi sa karatun littafin nan in muka gama ba wanda za a yi rasuwa a gidansu ya zo ya ce mu taimaka mu taimaka ba za mu taimaka ba duk wanda ya ce baban shi ya mutu za mu ci ato tsaya me ya kamanta bari mu tuna ma ba za mu je a yi uban kowa wanka ba kowa ya tsaya iya eh kuma ga kasar nan ma duk wanda ke so ya bi shi kenan sai ya zo ya sami kasar ɗin Allah kyauta fa huwa fil haqiqati domin a haƙiƙanin gaskiya wannan littafi gashi ɗan ƙarami amma la ya sagni anhu baitu muslimin ba gidan musulmin da ya isa a ce ya wadatu da wannan littafin abin da ke cikin wannan littafin a ce wani gida na musulmi ya wadatu da abin da ke cikin shi wala ƙarya ne fa as'alullah ina roƙon Allah an yanfa musulmi na fi kulli makanin Allah ya amfanar da musulmi abin da ke cikin wannan littafi a kowane wuri suke a duniya kun ga gashi mu ma anan muna cin moriyarsa ko wa an alahu fi mizani hasanati ina roƙon Allah ya sanya sakamakon rubutun wannan littafi a ma'aunin aiki na kyawa a ma'aunan wato a ma'aunai kyawawa na aiki na an gane ko to mu ma haka muke roƙon Allah karatun da zamu yi wannan littafi Allah ya sanya sakamakon karatun a watan ma'auni na kyawawan ayyukan haka nan kuma da za ku saurara muna roƙon Allah ya sanya sakamakon sauraron a ma'auni kyakkyawa na aikinku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sarki ya tabbatar maka ya Allah haɗa da muna gode maka ina shaida babu abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai kai ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka ya Allah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Allah kai daɗin tsira akan annabinmu muhammad wa ala alihi da alayansa wa da sabansa wa sallama da aminci gabaɗayansu. ɗayansu alfaqiru ila afwi rabbihi mabukaci zuwa ga afuwar ubangijinsa mai suna mahmud almisri abu ammar to nan za a tsaya karatu sai kuma gobe in sha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jama'a ɗan tsaya da Allah kowa ya dan tsaya sai ce bai san abin da bai sani ba to abin da ya sanin sai ya zama kuma ya manta shi kenan an gani Allah kyauta to shi ne malam ya ci gaba da cewa summa abaha lahumul ak ko summa abaha lahumul akla min tilkal fidya Allah daga nan kuma sai ya halatta musu shi gaba da cin wannan watan fansa da suka karɓa sai Allah ya ce su ci kawai ba matsala almabniyu ko akhriha ala nazar sahih wanda aka gina karɓarta a kan ƙoƙari ingantaccen ƙoƙari wurin gano wani abu an gane shine ijtihadi nazarin kenan bincike cikin ƙur'ani wanda yake ingantaccen bincike kai shi aka gina karɓar wannan fidiyar ai sawo bakar wa min aqwal adilla wannan